Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol da tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio Kumasi da ke kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. a cikin shirin namu za ku ji cewa a jamhuriyar nijar wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton mayakan boko haram ne sun kai hari a yammacin jiya a barikin sojin tumar da ke yankin difa maudu'inmu na yau akan rahoton da muka kawo muku ne a shirinmu na rana kan ƙungiyar niger delta avengers wadda ta yi kaurin suna wajen kai hare-hare da fasa bututun mai inda ta yi barazanar cewa za ta ci gaba da kai hare-hare kamar yadda ta saba nan ba da daɗewa ba menene ra'ayinku akan wannan lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a jero lambobin za mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni jama'a barkanmu da dare 'Yan jam'iyyar Republicans a Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada ƙuri'a kan kasafin kuɗi na wucin gadi domin gwamnatin tarayya ta samu sukunin ci gaba da gudanar da ayyukanta bayan cikar wa'adin kasafin da ake aiki da shi yanzu daga sha biyun daren gobe Juma'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna ta baba a shafinsa na twitter a yau alhamis amma kakakin majalisar paul ryan ya bayyana cewar shugaban ya ba da goyon bayan shirin kada ƙuri'ar kasafin kuɗin wucin gadi da ake so a yi kudaden da aka ware domin bukatun hukumomin gwamnati zai kare gobe juma'a idan allah ya kai mu amma fadar white house fadar shugaban amurka ta white house da 'yan majalisa ba su yarda kan ware kasafin kuɗi na wucin gadi na wata ɗaya ba wannan shine karo na hudu a 'yan watannin nan kan tsawaita kasafin kuɗin shekarar 2018 da ya ƙare a 30 ga watan satumbar bara duk da cewar 'yan jam'iyyar republican su ne ke da rinjaye a majalisar dattijai da majalisar wakilai suna ta fafutukar neman goyon baya kan ware kasafin kuɗin da za a yi amfani da na, wata guda waɗanda zai kai har sha shida ga watan fabrairu suna kicibis da turjewa daga 'yan jam'iyyar republican masu tsaurin ra'ayi waɗanda ke son ƙarin kasafin kuɗin tsaro sai kuma 'yan majalisar da suke ɗari-ɗarin amincewa ko goyon bayan kasafin kuɗi na wucin gadi. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da rahotonta na shekarar 2018 inda ta yi kira ga shugabanni su yaƙi 'yan siyasa masu ra'ayin kama karya da ke labewa da guzuma suna harbin karsana. Eh, shekarar da ta gabata ta nuna muhimmancin tura barazanar da 'yan siyasa masu neman matsayi da manufofinsu na ɓatanci ga al'umma a cewar Kenneth Roth babban daraktan ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch. roth ya zargi masu ra'ayin mulkin mallaka da neman hanyoyin da za su maye gwamnatin da aka zaɓa bisa fafitakar mulkin demokradiyya waɗanda suke da ƙa'idajiyar dama ta gudanar da harkokin mulki bisa doka rahoton ya zaɓi ƙasar faransa a zaman zakaran gwajin dafin misalin bijirewar da ta samu nasara inda shugaba emmanuel macron ya jagoranci yaƙin neman zaɓen sassaucin goyon bayan turai akan mai ra'ayin riƙau marine le pen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen siriya ta faɗa a yau cewa kasancewar sojojin amurka a siriya tamkar tsokanar faɗa da kuma keta yaucin ƙasar ce ma'aikatar ta yi wannan furcin ne bayan da ministan harkokin waje na amurka rex tillerson ya bayyana a jawabinsa jiya laraba cewar amurka za ta ci gaba da ayyukan da take yi ta hanyar diflomasiyya da soja a siriya har sai an ci nasarar yakar 'yan ta'adda a ƙasar amurka na jagorar sojojin haɗin gwiwa wajen kai hare-hare da jiragen sama na yaƙi akan sansanonin isis a siriya da iraq tun shekarar 2014 a watan da ya gabata ma'aikatar tsaro na amurka ta ce akwai kimanin sojojin amurka su dubu biyu a syria shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya ce an gudanar da zaɓe a ƙasar nan da za a gudanar da zaɓe a ƙasar nan da watanni hudu zuwa biyar zaɓe na farko tun bayan da aka hamɓarar da daɗaɗɗen shugaban ƙasar robert mugabe manangagwa ya yi wannan alkawarin jiya Laraba yayin wata ziyarar aiki da ya kai Mozambique makwabciyar kasarsa a cewar jaridar Herald da ta gwamnatin kasar Dole ne mu yi ta yaya ta samun zaman lafiya a cewar shugaban Zimbabwe lokacin da yake ba da sanarwar yin zaben yayi alkawarin alkawalin zai tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin yanci da adalci domin tabbatar da cewar zimbabwe ta shiga jerin ƙasashen da suka cancanci demokradiyya. ana sa ran zimbabwe ana sa ran zaben na zimbabwe a watan yuli ko kuma a agusta labaran duna kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji da farko a jamhuriyar Nijar wasu 'yan bindigan da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari a yammacin jiya a birnin barkin soja a tumur da ke yankin difa inda rahoton rahotanni suka bayyana cewa an samu asarar rayuka ko da yake hukumomi na cewa har yanzu ba su kammala har hada bayanai ba wakilin muryar amurka a yamai sule mumuni barma ya aiko mana da karin bayani bayanai daga 'yan asalin yankin difa na cewa gab da faɗo rana ne a jiya laraba 'yan bindigar da ake kyautata zaton mayakan boko haram ne suka kai hari wa barikin sojan tumur inda aka shafa lokaci mai tsawo ana musanyar wuta tsakaninsu da jami'an tsaro kafin su juya zuwa inda suka fito kamar yadda mamadu gwani kakatu da ya min karin bayani ta manhajar whatsapp yanzu dai labarin da ke gare mu abin asha shine eh, sun kashe sojojinmu wajen su hudu sun kuma ji ma ciwo waje mutane tara takwas ɗin sojoji ne suka ji ciwo gudan kuma shine ma'aikacin likita ne wanda yake eh, aiki a gidan likita na tumur shi ma eh, a shi guda ya taba shi don mutane tara ɗin a yanzu gashi nan suna nan a babban gidan likita na difa a kwance to bancin wannan kuma mun ji labarin cewa gidan ma'aikatan miri shine abin da inda kansulori suke aiki shi ma sun sa wuta sun kone cikin wajen kankin militar inda sojoji gidajen sojoji masu can masu sun sa wuta yanzu dai bilan provisoire kin da gare kenan yan bindigar waɗanda aka bayyana cewa sun fito ne daga bangaren kudu da alama sun zo ne akan wata manufa mai alaka da bukatar kayan aiki. Muna jira gwamnati dai ya ba da bayani cikakke eh, eh, eh, akan wannan abin. Yadda muka ji maganganu wanda yake zuwa a can wajen yankin tumur mun ji lalle abin a sha shi ne wayannan mutanen sun ta yi da ah, wasu motoci da ma kayakin aiki na sojojin na. Ya zuwa yanzu ma'aikatar tsaro ta ƙasa bata ce ƙalaba akan faruwar wannan al'amari. haka kuma gwamnan yankin difa ɗanɗano muhammad da na tuntuɓa ta wayar telefon ya buƙaci in yi haƙuri har karfe biyar zuwa shida na yammacin wannan alhamis a can baya gwamnatin nishar ta sha ikirarin karya lagun boko haram a yankin difa bisa la'akari da yadda kungiyar ta fi mai da hankali ga kaiwa jama'a harin ka noke a maimakon gaba da gaba da dakarun sojan kasar saboda haka harin na barikin sojan tumur wata alama ce da ke nunin har yanzu da saurarina na kaba. ba. Honorable Lami Mumuni Haruna ɗan majalisar dokoki ne mai wakiltar al'ummar yankin Difa. Mai yiwuwa ne su abun da aka musu a Najeriya, a shad da sauransu shine suke so su zo su mana a Niger domin mun ji da yawa an kashe su cikin Najeriya. Don irin waɗannan abubuwa ba sa ƙarewa da haka a ce kawai lahiya ta zauna. A'a sai dai mutane su yi haƙuri. a yi ta nazari a yi ta kama ma jama'an tsaro da sauransu a taimaka su da roƙon Allah a gaya ma mutane an ga wasu abubuwa da ba su ba a cikin lokaci a gaya musu. Jamhuriyar Nijar da ke kewaye da kasashen da ke fama da kungiyoyin ta'addanci na samun bakuncin sojojin kasashen yammaci waɗanda suka kafa sansani a wasu sassanta da sunan yaƙi da 'yan ta'adda yayin da ɗaya ɓangare ƙasar ta haɗa gwiwa da ƙasashe irin su Najeriya, Chad, Cameroon don yaƙar Boko Haram. Sannan Nijar ɗin ta haɗa kai da Mali, Burkina Faso, Mauritania da Chad da nufin murƙushe 'yan ta'addan da suka addabi ƙasar Mali. Kuma a cewar shugaban ƙasa Isu Muhammadu 2018 shekara ce da gwamnatinsa za ta ƙara buɗe barkokin soja a wuraren da bukatar hakan ta taso domin tabbatar da tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tumadalla a gaida Sule Mumuni Barma, kafin buɗe layin waya a ci gaba da shakatawa da wannan wakar. wai ka ji kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja kun ji kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja don wata fitina ita ta mu sai soja don wata rigima ita ta mu sai soja wai kun ji arna akai ko akai gari tashin maki sai taro kuma na aka kwa aka ya soja kun yi mutuwa mai bako dose soja don wata ya fitina ita ta mu sai soja don wata rigima ita ta mu sai soja wai kun yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun samu kira na farko daga jihar Kaduna. Wake magana da Kaduna? To, Ibrahim Jarmai barka da lasariya. To, barka da dai. Sunana Murtala ina kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tare da Najeriya. To, Malam Murtala muna sauran ka. To, a to gaskiya ya kamata dama a can ɗau mataki ma mu tuntuni muna tunanin shi ta wannan gwamnati ta riga ta gama duk matakin da za ta ɗauka kuma mu shawaran da muke basu su shine cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki tunda har yanzu dama akwai sojojin da suke a murmushin kada na biyu a nan yanki to kaga duk wanda ya shiya ta da hankali to kaga ya rage nashi mu dai shawaran da muke ba su kan gwamnati duk wanda zai ta da hankalin kasa gaskiya su ɗaukin mataki na gaggawa a kan shi da fatan za a tashi lafiya. to ma da martala mun gode bari mu kitara zuwa jihar bauchi mai magana daga bauchi. assalamu alaikum sashin hausa sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi. to malam ayuba muna sauraron ka. To gaskiya ina kira ga 'yan kungiyar inyamurai ya kamata su gane ƙasar nan fa ba abin da zai hada Najeriya sai zaman lafiya. Mu babba abin da muke so zaman lafiya ne kuma muna kira ga gwamnati duk wanda ya ba daidai ba lallai ta ɗauki mataki a kansa ko shi wane ne su gane zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki yana da kyau su gane kwarai da gaske su ba da gwamnati goyon ba ita kuma gwamnati ta tsaya da gaske duk wanda zai kawo wani tashin hankali a ƙasar nan a mana maganin sa mai magana ayuba garba imam kafin daki a jihar bauchi na gode to madalla malam ayuba mun gode bari mu keta zuwa zaria wake magana daga zaria assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam kuna na sa'adi mai kira masu daga kusa cikin birnin zaria kaduna to malam sa'adi muna sauraron ka to alhamdulillah a zahirin gaskiya babu barare a eh, babu gagarare sai barari domin abinda mutanen nan suke yi yanzu ya kamata a ce gwamnati su nuna musu karfin iko da kuma kayan aiki domin idan an basu za su kai ga ainihin sa kasar nan a cikin wani tagayyara to da haka nan ya kamata gwamnati ta fito da iya karfinta kamar da muke da mayakan sama da na ruwa da na ƙasa a nuna musu cewa ba ta ba domin gaskiya sai an yi daga ciki to ma adala kuma Allah ya ba a tashi lafiya to mun gode malam sa'adu to bari ketara zuwa jihar Nasarawa na Nasarawa wake magana daga Nasarawa mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bare bari sakatare na kungiyar mai nasara to gaskiya waɗannan yan na delta a gaskiya kamata gonaki a ɗauke musu mataki kamar da aka ɗauka a baya lokacin da suka yi fashe-fashe kuma yana da kyau kore da gaske kamar da aka dauka ma 'yan biafra mataki gashi har ta kai ga magana ya yi shuru yana da kyau kore da gaske kar a yi sakaci da wani al'amarin kuma daga karshen na kira ga su waɗannan 'yan a delta yana da kyau zama lafiya da zama ɗan sarki kuma duk fashe-fashen na ake yi lalata yankunan su yake yi kuma daga karshe idan an samu tabarbarewar al'amura musamman na wasu ba wani za su yi kuka a najeriya illa su zama lafiya da su zama ɗan sarki mai magana shi tela ne daga nan lafiyan bare bare tashi lafiya to ma da lamun gode malam bashir bari mu ketara maiduguri wake magana daga maiduguri ana a ɗaga murya kana magana da alhaji yawo usman to muna sauraron ka alhaji yawo kiran da zai yi shi ne hukumomi da duk karo ba a yi maganin sa shi ne to to ma da lamun gode alhaji ya'u to bari mu ƙetara zuwa jihar kebbi assalamu alaikum wa alaikum assalam Bana bayan zama baka da aiki. Barka ka dai. Suna na bala na buta na fara kan ji amma ina nan kebe sai a shanga local government. To malam bala muna sauraron ka. To ni a yi ra'ayina akan yan tsagiyar na jadalta gwamnati ya kamata ya taka tsantsan bakin gaskiya da su saboda yanzu na gan Najeriya dai al'amari ya lalace duk wanda ya so ya yi wata kungiya sai ya kunna kungiya saboda gwamnati ta zama da shi alkawari mai wasu kuɗi daban mu dai abin da muke amfani a Najeriya jami'an tsaro su yi kokari su yi kokari su gyara mana kasanmu yadda shugaba muhammadu buhari yake taimaka musu su ma su taimaka mana a murkushe wa'annan mutanen su daina yi mana wani tsawace tsawace ra'ayi na kenan suna bala na buta to madalla mun gode malam bala na buta to bari mu ƙetara zuwa zaria waki magana daga zaria hello tabai musa ne muna sauraron ka barka da babu wa dushe zaria to muna sauraron ka yi musa a gaskiya yana gani abin da mutanen da suke an kyale su ne an sa musu ido gaskiya ya kamata a ce gaskiya gwamnati ta ɗauki mataki a kansu ta ba ta ce a kansu ba fatan ba za ta duba kuma ta yi maganin abu to ma da alhaji nusa allah ya sa kuma waɗanda aka kira domin su sun ji kada manta lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu biyar biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to mun samu kira daga jamhuriyar nijar. wa ke magana daga jamhuriyar nijar. ya ina jin ka baba ya eh. me kace sunanka baba ya gambo ne daga nan garin tumni ya jihar da magaram to muna sauraron ka wallahi duka abin da malamai na baya suka waɗi haka ne hmm. Eh, muna hmm. fatan za ku tashi lafiya to madalla mun gode mun samu kira daga jamhuriyar Nijar ku rika gwadawa yawanci ba mu samun kira daga Nijar mun gode yau mun samu an kira mu to muna sauraron masu a kira a eh, bayyana ra'ayi akan maudu'in da muke tattaunawa a kai ne yau na 'yan kungiyar Niger Delta Avengers wanda suka yi kirarin cewa za su koma su ci gaba da kai hare-hare na fasa bututu mai kamar yadda suka saba daga suka saba yi a baya-baya. kada manta lambar da za a kira ita ce a sa alama tarawa biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar mun samu kira daga funtuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ibrahim Jarmai barka da la'asariya. Barka Sunana Usman Manika mai rorot funtuwa mataimakin shugaban kungiyar murya jama'a reshen jihar Katsina. Usman Manika muna sauraron ka. To a gaskiya akwai sakaci na gwamnati duba da irin waɗannan abubuwan da mutanen ke yi na yankin na jajarta abin ya wuce gona da iri. To ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta ɗauki mataki kansu. To madalla Usman Manika mai ruwa rufuntuwa A abu ne aiki ne na ta'addanci gaskiya da suke yi. Ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki kansu domin a samu zaman lafiya a ƙasa. duba da sakacin da ake yi a kansu abin kan sa waɗansu ƙungiyoyi na fitowa su ma suna ikirarin haka to muna fatan gwamnati za ta murkushe wannan abin da suke yi da fatan Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya na gode Ibrahim Jarmai a tashi lafiya to madalla Usman Manaka mai ruwa da kuntuwa mun gode sai kuma mun ƙara samun kira daga jamhuriyar Nijar eh to salamu alaikum radio murya Amurka wa alaikum assalam ni na umma mala ali daga nan dogon a cikin jamhuriyar nishar to muna sauraron ka mala ali ina so ba no ra'ayi na bisa ga wannan yan rashin zarta da aka cewa suna kai hari wajen hutun mai eh. lalle su ta ga sama gare su ai kira ga baba buhari duk wanda taurin kai najeriya buhari shi maganin shi hmm. in na lalle ta ana cewa kuna kan hari kuna kan hari wurin gudu na mai ko kun san arzikin ku na kasar najeriya na gode mu da amurka ni na umma mala ali daga dogon a cikin jamhuriyar nishar to madalla mun gode tsarai malam ali to bari mu kara koma jihar kaduna waki mana da kaduna Malam Ibrahim Jarme barka da yammaci ne maka fatan alkhairi. Mai rediyo da rikoda, ina sauraron ka. Eh na gode suna na kenan Alhaji musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Hmm. To ka gane wannan abubuwan da yake faruwa gaskiya al'amari kawai ana kyala mutanen nan ne saboda su suna ganin ana lallaba su. Mu yawa ya tarihin baya kaga ya kamata a ce su kan yan arewa su karatun ta natsu idan aka ce shugaban ku ya samu mulki sai ku ta mai baƙin ciki kuna wani haushi da hasada amma su wannan saboda su tabbatar da cewa ba dan yankin suke wannan mulki ba da aka suke so da ba kuma ana lallaba su to muna kira gwamnatin tarayya tunda muna da sojoji muna da na sama muna da na ƙasa muna da na ruwa duk inda za su san su mun fashe wa'in mutanen a nuna musu karfin soja in ba haka ba ne to wallahi ake samu wannan matsalar na wara aiki kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to madalla sai kuma jihar Plateau wake magana daga Plateau kana magana da Ali Malam daga Mangu jihar Plateau. To Ali Malam muna sauran ka. To alhamdulillah gaskiya akan wannan maudu'i da kuke mana faɗakarwa da nishaɗantarwa da kuma faɗa ra'ayi ku Amerika muna murna da wannan. Bayan nan waɗannan tsagera na Niger Delta gaskiya muna ba gwamnati shawara a bi ta hanyar laluma a san yadda za a yi maganin su da kuma hanyar soja don duka sai an hada biyu hmm. yawa don muna ga kamar sarakunan su suke daure musu gindi assalamu alaikum ali na malam daga mangu jihar plateau to madalla malam ali na malam daga kiran ka ne za mu rufe layukan waya mu kuma allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon maudu'in To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon muna cewa karfe 3 da minti 21 na yamma yanzu kuma sai Najeriya ta ci gaba da kasancewa a matakin ƙasa ta 51 a jadawalin mafifitan ƙasashe ta haujin ƙwallon ƙafa na hukumar ƙwallon duniya wato FIFA. A watan Disamban da ya gabata ne Najeriya ta faɗo daga matsayin ta 50 da take a kai a watan Nuwamba ta dawo ta 51. A matakin nahiyar Afirka ƙasar Tunisia ce ta ture ƙasar Senegal inda ta kasance ƙasa ta farko a nahiyar afirka a fagen ta maula a sabon jadawalin da hukumar ta fifa ta fitar a yau alhamis dukkan kasashen biyu dai sun sami gurbi a gasar cin kofin duniya da za a gudanar a wannan shekara a ƙasar rasha inda Senegal ta karkare shekara ta 2017 a matsayin ƙasa ta farko a nahiyar Afirka. To sai dai kuma ƙasar ta faɗi da mataki ɗaya a jadawalin duniya inda ta koma ƙasa ta 24 a duniya yayin da kasar Tunisia ko ta ɗaga sama da matakai hudu ta koma kasa ta 23 a duniya. Ƙasar Masar ce ta uku a nahiyar Afirka kuma ta 30 a duniya. Morocco ta hudu a nahiyar Afirka kuma ta 39 a duniya. Yayin da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ta kasance ta biyar a nahiyar Afirka kuma ƙasa ta 43 a matakin duniya ƙasar sudan ko ta haye matakai goma sha biyu inda a yanzu ta kasance ƙasa ta 124 a duniya mai horar da 'yan wasan ƙungiyar chelsea ta ingila antonio conte ya yi kira ga alkalan wasa da su rika tuntuɓar mataimakansu da ke lura da hoton bidiyo kafin su yanke hukunci akan al'amuran da ake shakku a kai yanzu haka dai ana nan ana gwajin yin amfani da na'urar bidiyo domin tantance hakikanin gaskiya a zagaye na uku na gasar cin kofin kalubalen ka na fa inda conte yake zargin rashin adalci na kin basu bugun finarti sa'ad da aka kayar da dan wasansa williams a wasan da chelsea din ta doke norwich a daren jiya a kasar spain kuma shahararren dan wasan kungiyar real madrid gareth bale ya shaida shaidawa kungiyar aniyarsa ta kaura zuwa kungiyar manchester united ta kasar ingila bell wanda tsohon dan wasan tottenham ne an daɗe ana raɗe raɗin yiwuwar komawar tasa a united duk da yake sau biyu yana yin fatali da tayin kungiyar a fagen wasan tennis kuma mutum na biyu a duniya wato roger federer ya sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na babbar gasar tennis ta duniya ta australian open ta bana da yanzu haka ake fafatawa rana ta hudu a birnin melbourne to amma takwaransa stan wawrinka kashi ya sha a hannun dan kasar amurka tennis sangren a wasan da shine na biyu da ya buga tun dawowarsa daga jinyar aikin tiyata da aka yi masa a gwiwan kafarsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake kira USAID a takaice da gwamnatin Maldives kwanan nan suka ƙaddamar da wani shiri na samar da ruwa da zai ci dala miliyan 3.8 wanda zai samar da ruwan sha da kuma tabbatacciyar hanyar samar da ruwan ga mutane fiye da dubu hudu mazaunan tsibirin Hinabaru. Shirin zai tara ruwa daga ruwan sama a wasu tankuna ya garwaya shi da tataccen ruwa mara gishiri. daga nan a tura shi ta bututun samar da ruwa don amfanin jama'ar da ke tsibiran. Tsarin samar da ruwan ya kunshi na'urar tace ruwa mai faɗin mita tamanin da aka girke a wani keɓaɓɓen wuri da wani ɓangarensa ke amfani da hasken rana. Aka kuma sanya wata matatar ruwa ta ƙarƙashin ƙasa da za ta tara ruwan saman da ya wuce kima ta yadda ruwan zai kwarara zuwa matattarar ruwan ƙarƙashin ƙasa da ke tsibiran, wanda zai taimaka wajen daidaita yawan ruwan da ke matattarar ta ƙarƙashin ƙasa zuwa wani lokaci. don gwada ingancin ruwan da tsibirin hinavaru da wasu tsibiran da ke kewaye suke bukata. Cibiyar tana da na'urar bincike ko kuma tantance ingancin ruwa a wurin. Bayan haka, akwai filin da aka tanada don ma'aikatan da ke gudanar da ayyukansu na yau da kullum a wurin. Cibiyar samar da ruwan wadda ƙungiyar USAID ta ɗauki nauyinta Ofishin gudanar da ayyuka na Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwa ma'aikatan muhalli da makamashi da kamfanin Faneca Corporation Limited da kuma Majalisar Gudanarwa ta tsibirin Hinavara ne suka tsara suka kuma gina ta. USAID ta kuma tanadi kayan gyaran na'urori tare da horar da ma'aikatan ruwan yadda za su yi aiki da kuma kulawa da na'urorin. A duk faɗin duniya, Ƙungiyar USAID da ƙungiyoyi ƙawayenta na hulɗa suna aiki tare don ganin an samar da tsabtatacciyar hanyar samar da ruwa don kowa. A cewar Dr. Andrew Sisson, daraktan ofishin ƙungiyar USAID a Sri Lanka da Maldives. Don haka a cewar Dr. Andrew, muna farin cikin taimakawa shirin haɗin gwiwar da gwamnati da kuma jama'ar Maldives don tabbatar da cewa an samar da ingantaccen ruwan sha a ɗaya daga cikin tsibiran da suka fi yawan al'umma a Maldives ta hanyar shirin na samar da ruwa. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga Hafsat da labarai amma a takaice. jam'iyyar Republicans a Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada ƙuri'a a kan kasafin kuɗi na wucin gadi domin gwamnatin tarayya ta samu sukunin ci gaba da gudanar da ayyukanta bayan cikar wa'adin kasafin da ake aiki da shi yanzu daga sha biyun daren gobe Juma'a. shugaban amurka donald trump ya nuna tababa a shafinsa ah, na twitter a yau alhamis amma kakakin majalisar paul ryan ya bayyana cewar shugaban ya ba da goyon bayan shirin kada kuri'ar kasafin kuɗin wucin gadi da ake so a yi Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta fitar da rahoton ta na shekarar 2018 inda ta yi kira ga shugabanni da su yi yaƙi da 'yan siyasa masu ra'ayin kama karya da ke rabewa da guzuma da domin su harbi karsana shekarar da ta gabata na nuna muhimmancin ture barazanar 'yan siyasa masu neman matsayi da manufofinsu na ɓatanci ga al'umma a cewar kenneth roth babban daraktan kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta hada da bada umarni da injinin mu na yau mr skip sisk ibrahim jarame ke cewa kwana lafiya